kundin Hausa Novels, masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Sadinab na marubuciya umar Ramadan wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin abin Dausai. A baya mun tsaya ne a inda da tsananin mamaki take kallon sa baki buɗe tana jin wani takaici da tuƙuƙi na barranta. Duk ƙoƙarin da kika yi ganin kin zubar min da ciki Allah bai nufa ba. Wai Nafisa, me na rage ki da shi da zaki saka min da wannan mummunan abin? ya ƙarashe murya a ne. Duk ƙoƙarin da ta ganin ta rike kukan da ya taho mata kasawa tai Silalewa ta ta saki wani kuka mai cin rai da tausayi. Wato ita yake zargi ma kenan. Tage ta ji wani mugun haushin sa ya ɗarsar mata a rai sosai take kuka har tana shiɗewa. Sadiq ya sake tunzura. A ganinsa ta raina masa hankali ne saboda ta san kukanta yana karya masa lago. Ya saki kwafa sannan ya ce, baki ma fara kuka ba sai ran da kika haifar min da cikin sannan na zo na karɓe kayana tunda kin daina ƙaunata kuma zan miki kashedi da kakkausar murya wallahi in kika kuma yunƙurin zubar min da ciki sai na baki mamaki ɗago jajayen idanunta tayi ta sauke space a kansa ta share hawayen sannan ta miki, ta kamo hannunsa sai da ta kai shi bakin ƙofa sannan ta ce idan ka gama faɗar abinda da za ka faɗa kana iya wucewa a halin da nake ciki bana son ganin ka ko jin aman muryarka ya saki baki yana kallon tare ta rufe kofar bai iya cewa komai ba saboda haushi da ya turnuƙe shi yayi kyau in ka gama faɗar abin da zaka ka faɗa zo ka fice min daga gida muryar mami ta dakar masa kunne ya jiyo yana kallon mami da idanunsa da suka yi jazir ya buɗe baki zai magana mami ta dakatar da shi ta ce kul ban nemi jawabi daga gare ka ba ca ne kawai ka zo ka fice min Ya wani ɗaci a ransa bai sake cewa komai ba, ya wuce ransa na ƙuna. Mami ta saki kwaɓa cikin ɓacin rai don duk ta ji abin da suke faɗa. Bata shiga wajen fi Nafisan ba Dan ya kamata ta bar ta ta yi kuka ko ya rage mata wani abu amma ita kanta lamarin ya ɗaure mata kai. Nafisa kuwa sai da ta sha kukanta ta ƙoshi sannan ta je ta sake wanko fuskarta. Ta shirya jikinta ba ta yi kwalliya ba sai fauda da ta shafa da man leɓe. Ta yi iya ta ganin ta kawo da damuwar da ke fuskarta. Ba ta san Mami ta ba ta Mami ta fahimci komai tsakaninta da Sadiq. Ta fito main falo inda twins ɗin Big Sister suke zaman ta a cikin su ya ɗan rage mata abin da ke ranta don sosai suka taru suke ta sa ta nishaɗi. Ga kuma 'yan dubiya da suke tururuwar zuwa. Sadiq kuma ya yi tsaki ya fi so shirin masaki yana tuƙi. Dama burga ce ya mata ko za ta ce ba ita bace. Rashin musawarta ya tabbatar masa da ita ɗin ce. Ya ɗau alwashin bata mamaki don sai ya hukunta ta kamar yadda ya alƙawari tun farko. Yana isa gida bai shiga da motar ba, a waje ya ajiye ta ya nufi ɗin Aisha. Don yanzu a 'yan kwanakin nan da Nafisa bata nan shiri suke sosai don wani bala'in ladabi da Aisha take masa. Shi ya ɗauke masa kewar Nafisa duk kuwa da cewa juriya kawai yake yi. Nafisan daban take da Aishar. red bedroom ɗin Aisha ya nufa. Momi, buɗe kunnen ki ki ji good news. Aisha ta ce cikin nuna rashin damuwa da halin da mahaifiyarta take ciki. Momi ta yi yaƙin da ya fi kukuwa ciwo don duk yadda take ɗaukar alaji ya faka Don kullum abubuwa sake taɓarɓare mata suke duk yadda ta kai da duniyancinta da iya barikancinta yanzu baya tasiri sam. Rayuwa ta canza mata kam kamar ba ita ce Saratu ba da take iko da Alhaji tana juya shi sai yayin da ta ce, Mommy, wai ba kya ji na? Aisha ta sake cewa, A shagwaɓe ina jin kidiya ya aka hmm, Mommy tuni na yi waje da 'yar banza ba. Mommy ta zaro ido cikin mamaki da farin ciki ta ce, Ke diya garin yaya, ba ni labari. Aisha ta saki dariya sannan ta shiga ba ta labari tiryan-tiryan ta ɗora da cewa Ai momi dama na faɗa miki zan baki mamaki. Momi yanzu hankali kwance Sadiq ya zama nawa. Ni bani da wata matsala dama matsala ta tsinanniyar matarsa. To yanzu bata ta gidan mu ya cika momi. Momi ta saki wata shawara jin daɗi tana jin ita ma tamkar tata matsalar ta kusa zuwa ƙarshe. Ta ji wani farin ciki da ƙwarin gwiwa na ta tana shirin magana ta ji Aisha ta ce, Momi bari na je na shirya zan kira ki na san yanzu baby yana kan hanya. Kit ta yanke wayar tana juyowa ta yi ido huɗu da Sadiq. Da yake kallonta sai mu zurai da huci yake tamkar zaki. Cikin tsoro ta saki wayar ta tarwatse a ƙasa. Ta buɗe baki murya na rawa za ta yi magana. Ya fisgo ta da ƙarfi ya kwara kanta da jikin bel ɗin. Ta saki wata wahalalliyar ƙara cike da azaba ta sake buɗe baki za ta yi magana. Ya kuma fisgo ta. Ta tashi tsaye ya wanke ta da mari. Sai da ya yi mata mari huɗu sannan ya tsaya yana kallon ta cikin wuce. Aisha da ta ji kwata-kwata ba ta ji saboda tsabar marin da ta sha. Ta kurma wani uban ihu bakinta ya fashe zubar da jini kawai yake tuni fuskar da ta hau shatin. Hannunsa suka fito raɗau a kan fuskarta. Cike da mugunta ya finciko gashin kanta ya murɗe da karfi, ta sake sakin wani wahalallen kuka cike da azaba ta shiga roƙonsa. Janyo ta ya har bakin fat ɗinta, ‘yan aiki sun yi cirko-cirko suna kallon su. Cikin kakkausar murya mai haɗe da tsana ya ce mata, duk abin da kika yi ba wani kika yi ba. Cikin da kika so ki zubar yana nan ki sani na tsane ki tsana mafi muni. Ki je ki tattara ki bar min gida na sake ki. Wani uban ihu ta kurma haɗi da kururuwa cikin tsananin tashin hankali ta riƙe ƙafarsa tana cewa, don Allah bebi ka yi haƙuri. Son ka ne da kicin ka ya jawo min hakan. Na yi ma alkawarin ba zan sake aikata wannan kuskuren ba. Ka yi hakuri ka maida ni ɗakina please baby. Cikin haushi ya fincike ƙafarsa yana watsa mata wani kallon tsana ya ba ni da jin ba ni da lokacin jin zantukanki na banza. Abu ɗaya nake so na shaida miki idan kika kuskura kika sake minti uku a gidan nan na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Fuhu ya wuce ta yana sakin wani dogon tsaki. Aisha hankalinta ya tashi ita duk dukan da ya yi mata bata ji zafinsa ba, sama da sakin da ya yi mata. Dan 'yan kwanakin nan da Nafisa ba ta gidan sabuwar soyayya ta buɗe masa, ta sake shakuwa da shi fiye da wani sansa da yake ratsa jinin jikinta. Jiki a mace ta tashi da ƙyar tana jin jini, ta fice daga gidan fuskarta ta tashi ta yi sintam, ga jini duk ya ɓata mata fuska. Da ƙyar ta samu keke napep ya ɗauke ta cikin motar, sai zindima kuka take yi. Tana zuwa gida tun daga compound ɗin gidan ta shiga rusa ihu da iya ƙarfinta. A su kwanan momi ta fito daidai sanda dadinta da daji rabu suka fito. Su ma hankali tashe, momi ta zaro ido ganin fuskar 'yarta da kamar wadda ta accident. Ke Aisha, me yasa miki ki accident kika ne? Momi ta ce tana kamo ta jikin da cikin kuka haɗe da ihu Aisha ta ce wayyo na shiga uku momi ya sake ni. Na shiga uku momi ya sake ni inna lillahi Hajiya Rabu ta faɗa. Alhaji Bala kuwa rinsa idanunsa ya ransa na ƙuna. Shi ne ya miki wannan dukan? Momi ta ce a fusace. Gyaɗa kai tai tana sake rushewa da sabon kuka. Wani kundime man ashar momi ta lailayo wa Sadiq tana kumfar baki. Haba Hajiya haƙuri za a yi. A kira shi a ji dalilin sakin da kuma dukan. Hajiya Rabi ta ce cikin jimami ke re. baƙar munafuka mai fuska biyu kin kwaso jiki simi simi da ke saboda munafunci an ki a kira shi ɗin hukuma ce za ta raba mu da shi wai meye ma ruwan ki a ciki algunguma bakar ashana mai shiga tsakanin ma'aurata Mami ta katse ta a fusace murmushi kawai ya ziyara tayi ta girgiza kai ta wuce ba tare da ta sake cewa komai ba Alhaji Bala da ya gama jin abin da Sadiq yake faɗa masa kallon Momi ya rasa a tsananin ɓaci saboda Kallon Momi a tsananin ɓace saboda lalata masa tarbiyyar yarinya da ta yi. Ya ce ya yi miki kyau Saratu, kin yi ƙoƙarin da har kika kashe wa ɗanki ta cikinki aure. To ki sani, yadda kika kashe mata nata, ke ma ya zama wajibi ki tattara ki bar min gida. Don ban ga ranar da han don ban ga ranar hankalinki ba, ki je na sake ki saki ɗaya. Ya kalli Aisha ya ce ke kuma ba dai zaman gidan kike so ba. ga kinan gashi don ubangi sai kin gwammace kiɗi da karatu. Wani uban ihu mami ta kurma haɗe da kuka ta ce wallahi mai alaji ba yin kanka ba ne ba. Na waccan matsiya ce kuma wallahi sai na yi ta Aure na da kai mutu ka raba ba inda za ni wallahi ba inda za ni. Ta ce tana fyace majina. Murmushi mai ciwo ya ganin har yanzu tana akan bakarta. Ya kalli Aisha. Ya daka mata tsawa ya ce tashi ki wuce ki bani waje. Sumsum ta miƙe momi ma da azama ta miƙe ta bayanta. Dawo dai ina za ki? Dadi ya kuma daka mata tsawa ki wuce ɓangaren antinki a can za ki zauna. Zan sallami duk masu aikin gidan nan daga yau ke ce za ki dinga komai a cikin gidan nan. Kin ji na faɗa miki. Ɗora hannu a kai tai ta kurma ihu ta ce wayyo shi kenan dadi Baka ka so na ka tsane ni yanzu. Momi don Allah ki ba dadi haƙuri. Momi da gaba ɗaya ta ji duniyar ta yi mata ƙunci ta share guntayen hawayenta. ta ce ki rabu da shi ba yi kansa ba ne ni na san aikin waccan bakar munafukar ce kuma wallahi sai na yi maganin ta dadi kuwa fat ɗin momi ya je ya sa ki kana ya dawo ya ja hannunta tana ihu da kururuwa ya kai ta fat ɗin hajiya rabi momi tana ji tana gani ta bar su dan wani tsoron dadin ta ji tana ji kar ta yi kuskuren da zai shi sakin da ya mata bisa dole ta kwashi kafafun da da niyyar yana fita za ta je ta taho da 'yarta da Ruste ganin ƙofar ta tiƙarƙame da ke. Bangaren Aisha kuwa sosai take matuƙar shan wahala don dadinta ya kasa ya tsare baya fita sai ta gama share-sharen faɗin Hajiya Rabi ta kana ta yi mofin. Girki kuwa tun tana yi tana jagwalgwalawa har ta koma ta ƙware. Cikin ƙanƙanin lokaci Aisha ta canza. Ta ɗan yi duhu ta rami ga wahalar aiki don hatta da wanki ma ita ke yi. Sosai ta gane rayuwa musamman da Halimsi ta kira ta yi mata tas. A ranar Aisha ta yi kukan da bata taɓa yi ba. A ranar Aisha ta yi kukan da bata taɓa yi ba, wata kiran Sadiq haɗi da sansa suka kuma tarar mata, ta yi nadamar abin da ta aikata sosai. Tuni ta gane rayuwa da illar biyewa zuciya da ruɗin sheɗan, ta kuma tabbatarwa da kanta duk abin da ka gina shi bisa tafarkin zalunci da son zuciya, to tabbas ba zai yi ƙarko ba. Shi yasa aurenta bai je inda take fatan ya je ba saboda gina shi akan tarba da rashin gaskiya. Sosai dadi yake tausaya mata amma haka yake dannewa don ya san hakan da yake mata shine gatan da ta rasa. Hajiya Saratu kuwa tuni duniyar ta juya mata. Dan dadin Aisha shafawa idonsa toka yayi sai dai ta fita a gidan. Babban takaicinta bata dau komai ba ballantana ta samu tudun dafawa. Tsohon gidansu ta koma wajen kishiyar mamanta. Babban tashin hankalin da ta fara fuskanta shine abinci, don ƙiri da muzukiciyar kishiyar mamanta cewa dai kowa ya yi ta kansa. Sanda take cikin daular ba ta tuna da ita ba sai yanzu, bisa dole ta cire ɗan kunnen kunnenta na daham. Ta saida ta yi siyayyar kayan abinci da na ƙwalama, sai dai sam ba su yi mata auki ba don ta saba cin daɗi. Sannan a hankali komai ya ƙare wa Hajiya Saratu ƙawayenta kuwa tuni kowacce ta kama gabanta. ko ta je wajen su da ɓacin rai take dawowa ƙarshe ma ana ta shiga gidajen su kai a wannan ranar ta yi na dama irin wanda bata taɓa yi ba domin ko abincin da za ta ci ba ta da shi cikin kwana uku kacal kamanninta suka fara sauyawa saboda rashin ci ga habaice habaicen da take sha a cikin gidan ta rasa inda za ta tsoma ranta don ta ji daɗi alhaji ya kamata ka sassauta wa yarinyar nan haka ko a haka ka bar ta ai ta yi hankali Hajiya Rabi ta ce cikin kwantar da murya da salo. Numfashi Dadi ya sauke kana ya ce wato abin da nake so ki ƙara ganewa Hajiya. So nake ta yi damar da ba za ta sake ganganci irin wanda ta yi a baya ba. Ina son Aisha sosai. Na ji zafin abin da ta aikata duk da akwai kamasho na laifina, domin ban tsaya na kula da ita kamar yadda uba ya kamata ya sa ido a kan ‘yarsa ba. Hajiya Rabi ta kuma kwantar da murya ta ce, ina ganin yanzu ta yi nadamar da ake so ta yi alhaji ka duba fa ka ga yadda ta canza ta zama saliha yanzu kamata ya yi mu janyo ta a jikinmu mu nuna mata rayuwar duniya da ma'amala tsanani yayi tsananin ya yi yawa alhaji ka tausaya wa yarinyar nan mana ya sauke nanno ya ajiyar zuciya sannan ya kwala wa Aisha kira a sanye ta fito daga kicin ta tsuguna har kasa cikin sanyin murya ta gaida su yaran murya dadi yayi kana ya ce ina fata kin nutsu kuma kin fuskanci rayuwa Abin da na miki shi ne gatan da ba miki a baya ba. Lalacewar rayuwarki da sa hannuna a ciki domin a matsayina na mahaifinki ban kula da ke yadda ya kamata ba. Yau 'yan aiki za su dawo bakin aikin su Daga yau na janye miki duk wani aikin da na ɗora miki. Sai ɗan abin da ba a rasa ba. Ya ƙara da yi mata nasiha sosai. Kuka sosai Aisha take ta ce na gode dadi haƙiƙa na yi nadamar abin da na aikata a rayuwata. Na cuci kaina da kaina, na buruɗin zuciyata da zigar ƙawayena. Na yi alƙawarin ba zan sake aikata makamancin haka ba, ka yi haƙuri Dadi, ka yafe min. Tausayinta ya kama su Rabi. Tausayinta ya kama su, Hajiya Rabi ta rungume ta a jiki tana lallashinta. Aisha tana so ta yi wa Dadi maganar mumunta, tana jin tsoro. Dan ita take kwana, dan da ita take kwana take tashi. Ta shiru ba tare da ta yi magana ba. Suna zaune suke jin hayaniya na tashi sama-sama. Jin abin na ƙara kusantowa ya sa su fita. Hajiya Saratu suka gani sai cacar baki take da masu gadi sun hana ta shigowa. Maganar ma da ƙyar take saboda tsananin yunwa da take addabarta. Gefe kuwa ga ɗan Nafef sai ya ɗura wa Hajiya Saratu a shirye Ta ƙi ba sa kuɗinsa. Aisha ta zaro ido cikin tsananin tashin hankali yadda Mummy ta koma. Ta fashe da wani gigitaccen kuka. Ta yi gudu ta rungume ta cike da kewar juna ita ma mommy ta rungume ta tana matsi hawaye cike da takaici dadi ya ba ɗan nafef ɗin wanke ya ce ya wuce ya kuma ce masu gadi su koma bakin aikinsu ko kallon hajiya saratu bai ba ya shige mota ya bar gidan hajiya rabi ita ta ja spat ɗinta ta kawo mata abinci gani yadda take cin abincin ne ya nuba ka hannu kwarya ya sa aisha zubar da hawaye ta kuma ƙara nutsuwa da rayuwa abincin da ta tashi da shi sai da ya ba su mamaki Cikin tausayi Hajiya Rabu ta ce Aisha ki kai ta ɗakin ki ta yi wanka ta huta kafin dadin ki ya dawo. Momi ta kalla Hajiya Rabu hawaye na zubar mata wai matar da ta raba da mijinta ita ke neman ba ta matsuguni ita ke taimakonta lallai rayuwa. Cikin sanyin murya Momi ta nemi gafararta tana matse ƙwalla. Hajiya Rabu ta nuna mata komai ya wuce. Wannan ya sake sa Momi kuka. Ko da dadi ya dawo da ƙyar Hajiya Rabu ta shawo kansa ya maido Momi. Duk da haka bai shiga duk da haka baya shiga shirginta sai da ya tabbatar da lallai nadama da ta ta gaske ce. Sannan ya sako. Zuwa lokacin rayuwa ta fara daidaitawa Aisha ta ɗan ciko daga ramar da ta yi. Gayinta ya dawo sai dai ta nutsu ba kamar da ba. Babbar damuwarta shine yadda za ta je ta roƙi gafarar Nafisa da Sadiq. Ta zana zaune ta sa bol ɗin fruit salad a gaba, tana sha cikinta da ya ɓullo ya zauna ɗas a jikinta. Sosai take sharan tun cikin ya shiga five months take wani bala'in ci. Ba awa bata ci abinci. Sadiq da yake kallon cikin mamaki yace ce heartbeat wannan bebin nawa akwai ci fa. Yanzu kika gama cin awara da kunun gyaɗa. Shi yasa ga kinan kin zama lukuta kin wuce ɗauka fa. Ta ɓata rai tana turo baki ta ce i ɗin ai dai na ji. Wa ya sani cikin ba bebinka ka bane kuma ni wallahi ban wuce ɗauka ba. Ta ce tana sakin kukan shagabba. Sadiq ya tunzura da dariya yana sake cewa ‘yar eh, lukutar mami ta kusa wuce ɗauka. Ita kuwa sai bubbuga ƙafa take tana kukan shawaba. Mami da ta shigo ta saki murmushi ta ce waye ya taɓa min yarinya ta ni Ba shi ne yake ce min wai na zama acici ba kuma wai na zama lukuta. Ta ce tana sake fashewa da kuka. Sadiq ya ɗaga hannu yana rufe baki saboda dariya don shi mamaki yawan kukan Nafisa yake bashi. shi. Abu kaɗan sai kuka. Harara Mami ta zabga masa sannan ta lallashi Nafisa ta ce, yi shiru kin ji yarinya ta? Tsokanar ki yake, ai baki ki kai ci ba. Sanda yana yaro. Sanda ya fara zuwa school anti ɗinsu, har kiransa take yi. Har ƙararsa take kawo mun saboda cinsa, shi har na abokansa ma cinyewa yake. Ya ne fuska yana turo baki ya ce, Mami. Nafisa kuwa fashewa ta yi da dariya tana masa gwalo. Mami ta yi murmushi ta ce, ya isa haka Wai ba ganin likita za ku ba? Sadiq ya shafa kiyar kansa ya ce, A cikin tinki nake jira ta gama mu je. Allah ma miki ce ya kira na a cici. Nafisa ta ce tana yin rauro da ido. Mami ta harare sa ta ce ka kiyaye ni babana zan saba maka fakar na kuma ji. An gama mami na. Ji suka na Nafisa ta fashe da wani sabon kukan ta ce Allah mami na. Allah mami na ce ba taka ba. Wannan karan ita kanta mami sai da ta dara sannan ta ce Yes ta taki ce ni. Ta yi dariya ta rungume ta ta ce ina son ki mami na. Mami ta share guntayen hawayenta na tunowa da ‘yar uwarta ta ce ni ma ina son ki dota. Sadiq ya murmushi sannan ya yi musu picture. Bell ta yafa kan doguwar rigar da ke jikinta ta ɗau bag ɗinta suka wa mami sallama. Ta raka su da addu'a sannan ta yi ɓangaren dari. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami